masu albarka barkanmu da kasantuwa a cikin wannan tasha ta kuta alwilaya tv hausa tasha mai albarka tasha mai tunatarwa mai faɗakarwa tasha mai wa'azantarwa wanda a cikin wannan shirin namu kai tsaye mai suna gaskiya dokin karfe wanda ni yusuf yahya muhammad zan jagoranta kuma zan ci gaba da jagorancin wannan shirin wanda babban bakonmu kamar kullum kamar duk sati da ake gabatar da wannan shirin shine a mustapha muhammad wanda shi ne zai jagoranta muna wannan shirin yana tare da mu da mustapha assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu mu da saduwa a cikin wannan shiri to yan uwa kamar da yadda aka saba kamar kullum wannan duk lokacin da za mu gabatar da shiri kamun mu je shirin kai tsaye mukan je karamin hutu mu dawo idan mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu wilaya tv hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa na'am barkamu da dawowa daga karamin zango da muka je za mu dora daga inda muka tsaya kamar yadda na ce a cikin wannan tasha mai albarka alwilaya tv hausa a cikin wannan shirin na gaskiya dokin karfe ne zan ci gaba da jagoran wannan shirin insha Allah to yan uwa kamar mu mika ku zuwa ga malam da yake idan ba ku manta ba a satin da ya wuce kuma shirin namu sunan shi shine gaskiya dokin karfe malam yana bayani akan a maudu'in mu shine tawilin qur'ani da amirul mu'minin in ji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce imam ali imam ali na yaƙi mutane akan sauka alƙur'ani shi kuma imam ali zai yaƙi mutane akan tawilin alƙur'ani wannan shine mawdu'inmu wanda a satin da ya wuce malam yana magana akan cewa yana nuna muna safha bayan safha cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya umarce shi da ya tsine banu umayya wasu daga banu umayyan hamma allah maɗaukin sarki ya umarci shi cewa ya ambaci sunayensu su ne kamar su hakan da kuma marwan wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa lallai hakika marwan allah ya tsine mishi da shi da zuri'a shi ga baki daya ma'ana ga dukkan 'ya'yan da zai haifa shi tsinanne ne kuma zuri'ar tashi ita kanta tsinannuwa ce wanda wannan shi ke nuna mana cewa wanda su ne suka lalata musulunci suka lalata wannan tafiyar ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yana cikin wannan bayanin ne sai lokaci ya yi nashi halin amma yanzu ga ku ga malam zan miƙa ku ga malam domin ya ɗora daga inda ya tsaya to malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko malam yusuf ina farawa da barka da shan ruwa ga dukkan al'ummar musulmi da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna cikin waɗanda waɗannan ibadu wanda wala allah a wasu wuraren a yau ne wala allah ramadan ɗin zai zo musu ƙarshe a wasu wuraren kuma ƙila saura kwana ɗaya ko kwana biyu al'amari dai yana ga hannun allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda aka ga shi al'amarin wata ɗin muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ibadojinmu 'yan kaɗan sannan kuma muna roƙonsa da ya gafarta mana zunubanmu masu tarin yawa muna roƙon allah subhanahu wata'ala idan wannan shi ne ramadan ɗinmu ƙarshen kwanakin a ramadan to allah subhanahu wata'ala muna roƙon shi da ya sanya kar mu fita a wannan wata ɗin face muna masu uh, muna cikin waɗanda zai gafartawa zunubansu sannan kuma da uh, shiga cikin shawwal a matsayin wankaki sababi na shiga wannan wata ɗin sannan allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya ƙara ba mu lafiya daga nan sauran ramadanonin da za su gabace mu kuma ya mana lutufi da kasancewa cikin waɗanda za su ci gaba da hidima ga a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa ƙarshen rayuwarmu to malam yusuf kamar yadda muke magana da kuma ishara da kai na cewa muna magana ne akan mutane waɗanda ake kira banu umayya hmm. waɗanda waɗannan mutane su ne kamar yadda kai ishara cewa sun shigo cikin wannan addini namu na musulunci sun yi ƙoƙarin su gurɓata addinin a wasu wurare sun iya samun nasara wurin ganin sun tabbatar da ko sun haƙƙaƙa abin da suke so su haƙƙaƙa ɗin daga ciki akwai abin da ya shafi eh, hana wanda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallanye wa wasiya zuwa ga zama khalifa na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubasharatan bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam banu umayya suna cikin wanda suka taka rawa a saƙifa suka hana imam ali alaihi salam kaiwa zuwa ga wannan wasicci na zahiri wanda a baɗini ba za su iya hana imam ali zuwa ga wannan isa ga wannan mukami ba na biyu daga cikin abubuwan da waɗannan mutane suka iya samun tabbatuwa a kan shi shine dagula al'amari na hana wahada ta al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta haɗu a wuri guda wurin ganin sun tafiyar da wannan addini ɗin kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ya bar wa wannan al'umma kuma ya shimfiɗa shi sannan kuma daga ciki abubuwa da suka iya ƙoƙari duk da yake nan ba su iya samun nasara da mai yawa ba shine infisali ko kuma raba al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zura'an ma'aiki da kuma al'umma hmm. wato soyayya ta a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa al'umma akan wajibi ne su so a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ahlul baitin nubuwa banu umayya sun yi ƙoƙarin raba al'umma ta manzan Allah da wannan wajibcin hmm. wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana ya kallafa mana dole mu so Mun zo mu so zara'a gidan shi hmm. ali da hassan da husaini da 'ya'yan husaini nan guda tara hmm. wanda na ƙarshen su shine mahadi ajalallahu hmm. ta'ala farajahu sharif wanda kuma shine limami na wannan zamani da muke ciki wato inda Allah ke ce wa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ahlul bait wannan mutane sun taka rawa sosai wanda hatta kai ga a wannan zamani da muke ciki malam yusuf shine cewa dukkan mutumin da zai miƙe wurin ƙoƙarin kare martaba da daraja da kima ta wannan gida na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam farkon abin da mutane za su fara tuhumar shi da shi shine shi an ci hmm. wato ya zama dalili ya zama alama ya zama fuska wacce za ka iya fahimtar wane ne ke tare da gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wannan a ce maka kai dan shi'a ne da zaran al'umma sun ce maka kai sunan ka dan shi'a to an san mutum ne wanda kai tsaye yana da alaka da gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mutane ba za su iya raba 'yan shi'a da wannan ba da zaran an ce wani ɗan shi'a ne farkon abin da zai fara zuwa cikin kwakwalwa shine yana nuna maka wannan mutumin ali ya riko da shi da fatima da hassan da husaini da 'ya'yan husaini guda tara wannan ita ce shi amma gaba wannan an shi'anci wannan kuma shi ne wanda al'ummar mu a wannan zamani din da zaran an kira ka suna ɗan shi'a to tabadur din da zai fara zuwa cikin zihin ɗinka ko zihin ɗin mutane kwakwalen mutane shine cewa to wannan da abin da yake tare da shi shine ya yi masuki da zuri'a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam baya gani baya da imanin cewa akwai wani mutum wanda yake birbishin waɗannan kowane ne shi to waɗannan alhamdulillah annan kuma umarni ne dama daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga manzo umarni ne daga Allah subhanahu wataala ya biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hmm. to wannan banu umayya eh, wala Allah za mu iya cewa a zahiri saboda hmm. mutanen da suke da wannan riko din da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne mafi karanci hmm. a wannan duniya din amma idan muka tafi mafi yawa a baɗini za mu ga cewa masu riko da iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawan gaske a bisa wannan duniya din ko da ko mun samu bambanci na wata makaranta ta fi ce da wani abu mabambancin haka to da a wannan mataki din banu umayya ba su iya haƙƙaƙa abin da suke so ba mm-hmm. duk da sun haƙƙaƙa waɗancan biyu din amma wannan na raba al'umma da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to nan kam Allah subhanahu wata'ala bai ba su wannan dama din ba mm, kasantuwar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa sun yi nufin su rufe wannan haske din mm. amma Allah subhanahu wata'ala ya hana su idan kuma muka matsa gaba za mu ga ɗaya daga cikin abubuwan da su waɗannan mutane da ake kira banu umayya amma la'ana sun iya kawo matsala a cikin shi shine tauhidi na al'umma wanda suka gurɓata tauhidi na al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙoƙarin lalata tauhidin mutane da aza su bisa wani tauhidi mabambanci hmm. wannan banu umayya Eh, a zahiri za mu iya cewa su ma suna da wata nasara makamanci haka a wannan gefe din ana ko da ba su bata ba su hana duk abin da suke so ko kuma manufarsu sun dai dan cimma wata daga ciki sun cimma wata daga ciki sannan daga ciki abubuwa shine cewa ƙoƙarin eh, nuna ko halasta jini hmm. wato tsoratar da mutane wurin koda sun riƙi iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a tsoratar da su sai ki bayyana wannan abu din saboda tsoratar da su da kisa wanda ya samu asali tun daga wancan lokacin da eh. irin abin da har zuwa yanzu muke mm. gani mm. a wurare daban-daban a cikin duniya din mm. wanda kuma wal insaf za mu iya cewa waɗannan mutane suna cikin waɗanda eh, sun yi nasara a wani gefen shi ma akwai mutane da dama suna da kishi mm. da so da tamassuki da iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tsoro da ke cikin zukatansu na farko mm. suna gudun kada a tuhume su da shi an ci. na biyu kada su shiga gidan yari mm. na uku kada su rasa rayukansu to waɗannan mutanen sun yi ƙoƙarin wannan kuma suna ci gaba da ƙoƙari akan wannan abu da ya shafi rayuwar mabiya gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ganin cewa sun ƙi ko sun ɓoye aƙidar su ta shi'anci aƙidar su ta goyon bayan zara a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurare daban-daban a cikin duniyar nan za mu gani daga ciki abinda kuma suka ƙara samun nasara shine tsorata waɗanda mutanen da suke ba musulmi ba mhm. musamman a wannan zamanin namu mhm. za mu ga irin yadda suka ɗauko sura ta addinin mu na musulunci suke fassara shi ko suke nuna shi a idan duniya wadda kuma eh, makiya tare da goyon bayan waɗannan duk da yake su ma banu umayya makiya ne amma wannan suna cikin rigar musulunci mm. waɗancan kuma ba su cikin rigar musulunci mm. sun yi ƙoƙarin su nuna addini ko suna ƙoƙarin nuna wannan musuluncin mm. addini ne na kisa addini ne na ta'addanci addini ne na rashin imani ah, to wannan abin da suke ta ƙoƙarin su nuna addinin nan namu na musulunci a kan shi wanda kuma alhamdulillah suna nasu Allah subhanahu wa ta'ala yana nashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar su su kai ga wannan hadafi ba duk da yake sun nuna suna ci gaba da nunawa saboda karfi na tattalin arziki da suke da shi hmm. da kuma samar da komi da yake a hannunsu wurin kokarin ganin sun lalata sura ta wannan addinin da wannan alkur'ani din da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hudu akwai kokarin shigo da bidiyo'i da suka yi cikin wannan addini namu na musulunci wanda mutane za su ta azabtar da kawukansu da sunan addini amma ba san wannan abu ba addini ba ne kuma ba tushe bai da tushe bai da asali a cikin wannan addini namu kamar yadda muka karanta a baya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani na cewa farkon mutumin da zai lalata addinin shi wani mm. mutum zai lalata sunna shi eh. wani mutum ne daga cikin banu umayya to waɗannan duka wasu abubuwa ne shimfiɗoɗi ne muke yi akan maganganun mu mm. eh, wanda za mu kawo nan gaba da wanda za mu ci gaba da kawowa ah, malam yusuf daga cikin abubuwan da mutanen nan suka iya haƙaƙuwa a kan bisa wannan hadafin nasu shine su gadon mu al'umma da wasu mutane da suka kira malamai hmm. wannan suka ba su wannan tarbiyya din na su ci gaba da raya musu wannan sunna din tasu ta ƙiyayya ga manzon Allah ta ƙiyayya ga Imam Ali alaihi salam hmm. da Fatima da hassan da husaini da sauran 'ya'yan husaini wato su dasa waɗannan mutane wanda har abada hmm. wannan tunani din na zagin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai fita daga ƙwaƙwalin mutane ba wannan kuma eh, sun ci nasara hmm. kasantuwar alƙalami da ya ba su dama suka dinga rubuce-rubuce da kuma mulki da suka iya kaiwa gare shi hmm. wannan karfin mulki ya ba su dama na rubutu da kuma samar da dukkan mutane irin wanda suke so su samar hmm. wanda za su tsayu masu tsayin daka wurin gaba da wannan hmm. gida na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan namu ce sun samu nasara akan wannan wanda har zuwa yanzu za mu ga ƙarfin alƙalami wanda mutanen suke rubutu da shi hmm. suna intisharin wannan rubutun a cikin duniyar mu ta musulmi hmm. wanda mutanen da ba masu bincike ba wani da littafi ya kai karo musamman da an ce littafi daga wata ƙasa yake saudiya hmm. to mutane za ga suna ta gaugawa su rungume shi saboda suna ganin tushen addinin mu na musulunci a wancan wurin ya fito wannan duk da wasu abubuwa ne waɗanda waɗannan mutanen sun samu nasara hmm. shi ya sanya za ka ga suna da ƙarfi a gidajen rediyo sun hmm. iya mamaye wannan sun samu mutanen da ke masu ihu da kuwa a cikin gidajen talabijin din sannan kuma a rubuce-rubuce ne littafai kamar da na yi magana duka waɗannan mutanen sun iya haƙaƙa shi ga mulki ga kuma kuɗin da suke ba mutane ga kuɗi mm. ga kuma duk irin abin da suke bukata sun mm. samar da waɗannan mutanen sun mm. share musu kwakwali wannan kuma kamar yadda muka yi magana a baya akwai daula su da suka rike wanda hatta sunaye sun rika sa wa 'ya'yansu hmm. sunayen zira a gidan manzan Allah idan kada a manta da la'antar imam ali alaihi salam da ake yi sannan gaba daga cikin abubuwan da za mu yi magana kan shi shine cewa akwai ƙoƙarin da wasu hmm. suke yi wurin harrafa mutane da ayoyin alkur'ani wurin ƙoƙarin nuna cewa hmm. ga alkur'ani ya ce kaza hmm. da ƙoƙarin kore abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam ya yi na la'antar waɗannan miyagun bayi da ake kira banu umayya to wasu za su yi ta ƙoƙarin kawo ayoyin alkur'ani hmm. wanda suke ɗora su a wurare waɗanda alƙur'anin ya yi nan su kuma sun yi nan saboda dukkan waɗannan abubuwan ƙoƙari suke yi su ga sun share tunanin al'umma wurin aza ko kuma tabbatuwa bisa waccan sunna ta manzan Allah ta la'antar waɗannan mutanen da ake kira banu umayya hmm. kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su ta hanyar hmm. harshe na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa to idan muka tafi eh, malam yusuf za mu dora kan magana wadda za mu gani shine cewa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, irin kokarin da ya yi wurin ganin waɗannan mutane ɗin ba su shigo suka ɓata mishi addini ba amma kamar yadda ne magana sun yi tasiri sosan gaske cikin al'umma kuma sun iya barin mutane waɗanda suka ci gaba da ɓata wannan addini ɗin namu na musulunci ko da shubuha ce ko lalle sun sa ko ma mine ne za ga suna amfani da shi saboda karfi da suka samu na karfin mulki mm. da dukkan abin da ba a tunani wurin ganin sun shimfiɗa wannan turba ta bani umayya idan muka tafi a wannan littafi mm. siyaru a alamin nubala mm. wanda kuma eh, mun sha kawo shi a wannan zaure na zahabi za mu ga eh, abin da eh, shi mi wannan mai littafi din yake ishara a kan shi na cewa me ya faru bayan daula banu abin nan bayan ma'awuya ya tafi ko kuma da aikin da ma'awuya ya yi ya aji ba sa ku sun nuna sunan littafin ba asasa ina kan ba a nuna ba na'am wannan littafi sayaru a alamin nobala to shikenan eh yake cewa ah, mu'awiya dan abu Sufiyan ya yi ƙoƙari ya dasa mutane ta hanyoyi daban-daban imma ya biyo ta hanyar ba da kuɗi ya share ma mutane kwakwale kamar yadda har yanzu ana yi ko kuma ta ƙarfin mulki domin mutane su iya tabbatuwa a kan shi hmm. ko da ba daidai yake ba waɗannan mutanen su fana'i a cikin al'amarin shi wanda za su ga ba mutum bane wanda yake laifi kowane iri za a nuna mana wannan abin na din wannan shafi din a cikin wannan littafi a juzi'i na hudu juz'i na hudu a shafi na 269 a cikin wannan tarjama din ta muawiya dan abi sufyan a cikin tarjama mu'awiyatu bin abi sufyan yace wa khalafa mu'awiyata khalqun kathirun yuhibbunahu wa yataghaluna fihi wa yufaddilunahu yake cewa wato nan yana kokarin ya bayyana mana ayyukan da mu'awiya ya yi daga ciki akwai barin mutane da yawan gaske waɗanda waɗannan mutanen suna son mu'awiya sosan gaske wato an share musu kwakwale an nuna babu wani mutum mai kima da daraja bayan wannan sarki da ake kira mu'awiya ɗan abu sufyan an yi amfani kamar da na yi magana an yi amfani da kuɗi wurin ƙoƙarin samar da malamai suka samar da hadisai na ƙarya wurin ƙoƙarin a nuna cewa wannan mutumin yana da abu kima a cikin musulunci yana da matsayi a cikin wannan addini na musulunci wanda ya kiya kuma sai a ko kashe shi sai a kashe shi sai karfin takobin mulki sai ta amfani a nan yake cewa waɗannan mutanen wai taghaluna fihi wa hmm. yufaddilunahu hmm. su waɗannan mutanen da muawiya yayi tarbiyya ya bari hmm. suna guluwi a cikin al'amarin muawiya din sannan suna fifita shi akan kowa suna fifita muawiya shi yasa a wancan maganar da muka karanta a satuttukan da suka gabata da ibn taimiyya da ya ɗoru kan cewa imam ali alaihi salam saboda malaman andalus da suke cewa muawiya shine khalifan manzon allah na hudu ba ali ba in amincewa ko yarda da imam ali a matsayin khalifa na hudu wannan wasu mutane ne muawiya ya yi wa training da daular mu'awiya bayan saboda idan ya tafi ya samu mutanen da za su ci gaba da kare mashi wannan gida nashi saboda ya ɗora dan shi kuma yana son wannan abin da suke nufi da khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gidan shi kamar da karanta baya shi abu sufiyana haka ya mishi cewa to fa ga abu nan da haka ya shigo hannunku kada ku bari yawa ma'ana dole ne abun ya zama mulki yawa ai ka ahsantum ai mm. kaga shi abu sufiyana ma sai yake ce ma mm. ah, abun nan yake cewa ah, hamza mm. cewa mulkin dan uwanka ya girmama kaga bai yadda da annabtaka ta manzan Allah ba saboda ya kamata ya ce nubuwa ne sai bai amfani da nubuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai ya yi amfani da mulki da mulki hmm. wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna cewa banu umayya kakakab hmm. ba su imani da wahayi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa dama tulaka ne hmm. yawwa dama tulaka ne yake cewa imma wato ne yake cewa wa na fihi wa yufaddilunahu imma kad malakahum bil karami wal hilmi wal ata'i wato yana ƙoƙarin ya nuna mana cewa shi muawiya din nan me yasa waɗancan mutanen suke guluyi a cikin al'amarin muawiya me yasa suke fifita muawiya hmm. akan kowa sai ke cewa tana yiwa hmm. tana yiwa hmm. ya mulke su ne da karamci yana karrama su muawiya fa muawiya fa yana kwasan dukiyar ko kuma yana da haƙuri ko kuma shi mutum ne mai badawa kamar yanzu da ake cewa yana da sakin hannu abinda shi wannan marubucin littafi ya kawo kenan a matsayin abubuwan da mu'awiya za mu zo wannan karam din da hmm. wannan helm din da wannan atsa din hmm. za mu ga cewa wace iri ce mu'awiya ya amfani da ita kamar yadda muka yi magana suna amfani da kuɗi hmm. wurin lalata imanin sahabban wasu daga cikin suka lalata imanin wasu daga cikin sahabban ma'aiki da tabi'ai da ma tabi'u na har zuwa wannan lokacin da muke rayuwa suka sai addinin nasu <laughs> yawa aka sai addinin su yace wa in ma qad qad wilidu fi shami ala hubbihi wa tarabba auladuhum mm. ala zalika yake cewa to wala'alla kuma tunda ya riga ya tarbiyyantar da iyayensu ya gina iyayensu ya ce wala'alla kuma su an haife su ne a sham su waɗannan da suka su waɗannan mutanen da suke buluwi akan al'amari shi suke fifita shi suke fifita shi wala'alla ko waɗanda aka haifa ni a sham saboda waɗanda aka haifa a sham ɗin nan mutane ne waɗanda dama sun gama narkewa akan hmm. al'amarin muawiya ba san kowa ba sai shi ba san kowa ba sai shi hmm. babu wani mutum da yake da kima in ba su ba muawiya kawai sai amur dan as yake cewa to ko dai an haife su a sham ɗin nan waɗanda an haife su ne a sham an gina su akan soyayya ta mu'awiya ko kuma an tarbiyyantar da yaran ne akan wannan ko kuma kila ma zai iya duka biyun ne ma ko zai iya duka biyu din hmm. an tarbiyyantar da su hmm. akan mi akan gaba da kiyayya da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa adadun hmm. yawa kamar yadda na yi magana ne ishara cewa hatta imanin wasu daga cikin sabon manzon Allah Muawiya dan Abu Sufyanu ya saya hmm. ila wani ya yi mamaki ya ce wa fihim jama'atun yasiratun minas sahabati ya ce wa adadun kafirun mina tabi'ina hmm. wal fudala'i hmm. wa harabu ma'ahu a halal iraki wa nasha'u ala nasbi ala nasbi waɗannan mutanen hadda su sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka saya bancan waɗancan an gina su idan an ce waɗancan an haife su a sham an gina su ne ko aka tarbiyyantar da su akan gaba da ali da ‘ya'yan gidan ali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru su waɗannan ai sahabban manzan Allah hmm, wato zai zama al'amarin su ma kaɗan ne ga wasu to ga wasu wanda sun ga manzan Allah sun na tare da shi sun ji abin da ya faɗin to su kuma jama'a ya ce hmm. gungu wani gungu wani dan gungu daga cikin sahabbai wani dan gungu mm. daga cikin sahabban manzan Allah suna cikin mutanen nan hmm. waɗanda suka yi guluwi akan al'amarin mu'awiya hmm. sun ji daga manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya tsine wa banu umayya hmm. sun ji wannan daga manzan Allah ba wani na kalto musu ba idan ma wani ya kalto musu to daga cikin sahabban ne kuma suna da jura su je su tambayi ma'aiki saboda sun yi rayuwa da shi ko ba sun yi rayuwa da shi amma suna cikin mutanen da suka yi guluwi akan al'amarin ma'awiya sun ji manzan Allah kuma ya ce hmm. wani mutum daga cikin mutane daga cikin banu umayya shine wanda zai canza sannan shi hmm. kuma sun gani sun ga ma'awiya hmm. amma kuma sun bi shi kuma sun ga ya canza sunna kuma sun ga ya canza sunna amma duk da haka an yi guluwi cikin al'amarin mu'awiya sannan suna fifita mu'awiya akan kuwa kai ba ma haka ba sun fito sun yaƙi ali alaihi salam a cikin rundunar muawiya sahabbai na maiki wanda suka ji wannan hadisan suka ji magana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka san waye muawiya amma suka fito suka yi musharaka da muawiya a ina hmm. a wannan mutanen iraki da yake magana mutane ne na jama'a imam ali imam ali alaihi salam ya kan imam ali alaihi salam da akai na'am to insha Allah malam gashi kun koro bayani ga kuma lokaci yayi nashi halin duk da yake zamu je mu dawo idan muka dawo sai ku dora daga inda kuka tsaya to yan uwa kada a manta ana cikin tasha alwilaya tv hausa tasha mai albarka kuma sannan kamar yadda aka saba cewa za mu je hutu mu dawo idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu ku nake alayi manzan Allah san ku muke alayi manzan Allah san ku muke alayi Allah masanin faiɓoye eh, masanin mamata da na raye komai shine ya kiyaye wani mai daraja ko aye baya